Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masu sare studio Kalangu barkam dar haka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin inda za ku musar kafa domin sararan wannan sabon muhawara wadda studio Kalangu ta shirya muku a ranar ta yau. Kusan cewa studio Kalangu na mutane da gidajen ka guda 52 a cikin kasar jamhuriyar Nijar a yau muhawara ta mu ta yau ta mai da hankali akan likituttuka da ake iya samu a cikin karkara kan matsalar wato hilaye ko na kai a yau mun bakwanto da kwamin 'yan tsarnawa wanda za mu gabatar muku da wannan muhawara akan wannan matsalar a cikin ɗakin magana muna tare da ibro shadi eh, magatakarda ne a kungiyar da ke kula da wato sasanta rikituttuka na hidaye ko koko na kai cewa da wato kofokom akwai buhari gama shi ma mamba na wannan kungiyar da kofokom wanda ke waye ma al'umma kai a cikin garuruwa don yaƙi da rikituttuka sannan kuma muna tare da badaru musa wanda ya kasance shi shine dillali na gonakai ko ko a cikin kunin yan bazaga akwai zabairu nomau ɗaya daga cikin mutanen garin wanda shi ma ya halatto zauren shawara ko lakin magana domin a tattauna da shi akan wannan matsalar wanda ni asma musa zuka na shirya kuma zan gabatar muku da wannan shirin. masu tsaronmu mu za mu fara da zafairu nomau ɗaya daga cikin mutanen gari wanda za mu tattauna da shi game da wato sha'anin ne ke kawo wato rikituttuka na hilaye koko gona kai to ni dai abin da na gani kamar rikici ya zakwana mai gona in ya ta sai da abite sai yan uwa ce ba a saidawa sai dan uwan ka ce ba a saidawa kenan dole na ai hakuri in sun baka baki ka saida in ba su baka ba kuma ka yi hakuri zuwa gaba sai a saida dan kuma mutum ya yarda aka saida sai an samu kamar makwabta duka an haɗu su da sannan a sa ga takarda takarda kofo sai a gyara sai a sai kawai a ba mai abu a bita ya sai a bita ya kare eh ko da an samu dada ba mai goron nake da laihi ba to idan na rikici ya samu eh, ana ku gani eh, wane ne yake da laihi game da musamman wannan kamar yan uwa ce adalehi tunda shi shi son bukatar abita ya ce sai da shi kenan yan ba an ce ba sai da ba sai a bashi kuɗi bai ta shi bai bukatocin shi to kamar su yan uwa suna ke da lehi ba mai gona ba tunda shi aka ce gadon ka an baka gadon ka kenan ka da daidai ka sai da abin ka in ka da bukata shi ɗaya na sai yan uwa wasu sai ce sai hu ce ba a sai da shi ko in ka ce ba ka dan uwa bai sai da to kai ka sai ka bashi kuɗi kuma an ka ce dan oye sai sai ce bai sayi kaga kenan dole na sai mu wanda duk shika su a bi a bashi kudin shi ta shi biyan tashi bukata haka da mun ka sani kaga kenan in ma ka taho da abin ka ce a saida wa za a tambaya sai an tambayi yan uwanka an tambayi danginka shin wane su wane gonar ga ta wane ta ce a saida ko a kana in suka ce ba a saidawa dole dillali hija baya tunda ba ta su ta ba amma in sun ka ce awo shi ya ce haka na mun shaida a saida mai abinci sai da za a yi ba sai an tsawa jiran wani abu ba kaga kenan ba yiwuwa kuma a ce kura ta taso daga baya a ce abin nan bai yi ba kenan ya yi tun da dai an samu shaida yan uwa sun ba da baki su ce a haka yana shi yadda abin shi a saida gadon shina kaga kenan babu wata matsala daga ciki amma in suka ce ba a saidawa ba a saidawa da sun ce ba a saida an ka zo mun ka zo mun ka shaida mun suka ce ba a saida kenan an zama lafiya to idan dillali bai jayi ba fa a'a dillali bai isa ba ya ce bai jayi da ba ta shi ta ba ta gadon shi ta ba dole dillali ya sha baya in dai ba dillali ba dai sarbabban dillali dan dillali duk aka ce ma janye baya ga da kaga dole ka saurari ta mutane ka sha baya in dai ba son haka wani rikici ya auku ba fuskanka in ka saida hau rikici kai na addashi kuma da kai na za a shari'a kenan kai kai lahi ba yan uwa ba ko kuma ba mai gonar ba tunda shi yanzu yan uwanka sun ce wani ga ka saida abin nan ku kyale shi har kyale shi ya kamata kai in kuma baka sha ba ka baya ka ce ba ka sha baya sai da za ka yi wake da lahi ba kai ba dillali dillali an sayar da za a yi da shi tunda karambani ne ya kai shi tunda in ya sai da yabba mai gona kuɗi ba da sanin yan uwa ba ba da shaidar su ba kaga kenan shi na ke da matsala kuma shi yan uwa in sun haga dama za su iya ƙara ta kuma suna ke da gaskiya ko ina aka zo suna da gaskiya tunda su sun ce wani ka ja baya ga ka sai da ka kyale shi a dole ko ka ja baya ka sai ta wannan magana ka kyale shi Eh. kenan ana ku gani duka irin waɗannan abubuwa su ne ke iya kawo rikici ƙwarai ko su kawo rikici kamar yanzu an ce ma da ka saida mai abina kuma ka tahi ni idan zo da abu sai in ce te ka saida ba da sanin yan uwana ba ko kuma yan uwana su ce min ga ka saida abin nan sai in zo in saida in su ta kura ta tashi daga baya kaga su yan uwa suna da damar da za su ƙara wanda ya saida dillalin tunda sun haɗa min ga ka saida kaga kenan sun ce maka ga ka saida kana saidawa bai yiwa ka saida dole ka ja baya ka kyale shi bangaren badaru musa ɗaya daga cikin wato dalilai na hilaye ko kogo na kai da ke nan garin tsarnawa badaru musa ka dai shi yanda ɗaya daga cikin mutanen gari suka ce dillali na da laihi idan aka ce kar ya saida ya saida ni eh, za ka ce game da batutuwan da mutanen gari suka ce eh, lallai hakan na dillali shi na da laihi amma tun fara dai da harkon harin ma mutum iya zaka ci share gona ta sai suwa sai mun zo ya gwada mana bakin iyakar bayan ya gwada mana bakin iyakar ya an samu mai saye mu ce mai shi ta yi taho da wani nashi mu zaka yi ciniki in aka yi ciniki tsaya ba a ba mutum kuɗi sai mun zo gidan hakimi an yi takardar ta takofo shi da kai ne yana zai faɗi wa'anda iyaka da shi ga kuma wani nashi wanda a wakilin shi sai a rubuta takarda a bashi shi a bashi kuɗin shi mu haka mun ka sani tun wani mun ka fara da gaskiya mu taba samun eh, matsaloli irin haka nan ba na wajen gonaki a ce daga baya ta taso a sai mun dandance da kaina wani lokaci ana zargin ku da cewa bayan an sai da gona wani lokaci kuma sai a sake a biɗo wani kuma a ƙara sai da a sai da mishi wannan gonar ko ko a wani abu matakamancin haka <laughs> ka wannan bai ba shi yiwa saboda ita gona da zaran an ka ce maka gata ana saidawa mai ita guda a shi ka yi dalali haƙin ka dai an kamishin kana wanda ka ka bukata ka samu ka kai gare shi an samu an shirya amma zan can a ce a sai da gona daga baya wani shi komo a ce to sai an yi takarda to kana koma gidan hakimi kuma hayo wurin na koma a yi mai takarda ba shi mu dai nan gare mu da yi duk da takarda sun ta kofo ta shigo duk ma wasu likita dai ma sai suka rage saboda bayyuwa na a sai da gona ba a yi takarda ba ba ka yiwa kai ladi ka sai da gona ba ka biɗo wani nashi ba da zarar mun ka ga babu wani nashi ciki to ba mu shiga wannan magana shi saboda to ka ji shi yadda zabairu nomawe yi bayani ya ce yan yan uwanka ba su yadda ba ba za ka saida ba akwai lokacin da ku ko da ya kasance yan uwan ba su yadda ba sai ku ce mutum kai ka zo tun da ba su adda wurinka ba ka zo a saida <laughs> wata sai rikici ya tashi daga baya wannan duka bai yi saboda kasa abin da zai biya ba bai yi duk wanda ya sai da gona ya san ba tare da mai ita ba ko wani wakile shi ba ya san shi da kai ne da ba da tashi zai yi kenan to mi zai kama kenan idan an ce an tada magana shi kuma wanda wanda ya sai hojin dillan ne zai yi wa shi amshi kudin shi zai bashi abin shi kenan bai yiwa na aka ce ka sa kanka wannan rikici ka sai sauri ba tare da mai gona ba ko ko a ce a sayar da wuri daga ba a koma a sayar da bai to lokacin noma ha wani na zai fara shafuka ba shi shi yasa gabin mata ka tsatsan gare shi inda har dai mutum ya ce na da wuri na sai da sai mun zo ya guda mana bakin iya shi bayan an yi ciniki ya ƙare mu tafi gidan hakimi a yi takarda shi da kai ne na zai faɗi bakin iya ka wurin shi sannan a rubuta takarda a ba shi kuɗin shi kenan dai kuna ganin kenan ku ba ku da wani laki daga ciki a mai Allah mu ciki ai mu ma taimaka na muka tun da shi yanzu ma in an ka ce ta hudu mai santa ina da samu mai santa mu da lallai abin da ya samu in ma kana da gona akwai wanda sha da gona amma bai san wanda zai yi sai shi daban amma mu wani ma ka zakwa ce mun samu gona mu haɗa mishi kenan lokacin da ka kama da talar ka muka samu mun ka zo mun sai mun gwada maka ita in tana ma sai a kire shi shi kiryo nashi a to ai magana dan ma daji aka zo mu ga masu gashi gashi su yi magana su mun sa abin nan namu lalle babu wani abin gana nan gare ya ce daga baya a ce a kuma wani rikici ko ko a sai da gona daga baya wani ya sai da bashi mu ba da wajen mu ba to bayan kun swari ta bakin musamman eh, ɗaya daga cikin dalalai na wato gonakai a nan cikin kwamin 'yan tsannawa cewa da badaro musa bari bushe ta bakin ɗaya daga cikin eh, waɗanda ke waye ma al'umma kai gari gari domin ganin cewa an yaƙe sha'anin rikitutuka eh, na gonakai cewa da buhari gama buhari gama eh, mi za ku ci game da batutuwan da kuka shi yanzu game da abin da ya shahi rikitutuka na kai ana gani mi ke haifar da wannan eto eh, na gode wa ga tambaya da kai mini kamar wadda sun kace ma nan hakanan ne sai dai mu abin da muke karfa mu namu bangare kamar garuruwa ne muke bi kamar masu gari su ne dama kwamitin hilaye kuma kowane gari a aza kwamitin hilaye ko wani gari kuma mai gari ne da kan shi shine president ɗin kwamitin hilaye. Ba ku gani biki haifar da rikicin gonakai. Eh to rikicin gonakai kamar wadda sun kace kamar in ana samu kamar a saida mu mutum gona kuma daga baya ba a gari ba wancan wani kuma a zo a saida mishi shi yake kawo wannan fituna. To shi wajen sufuri shi kuma inda matsalar shi take kamar ka ba da sufuri ba a ta gidan mai gari ba an kai takardu lokaci ya kai lokaci ba abin gaba kai wanda ka ba da suhurin in allah ya ma cika ka gani kai ka jima kana noma bisa ga gonan mai yiwuwa mutane sai in kai ka riga ya sai a ce a gonan nan sayan ta ne ya yi sannan ka gani nan ma wani rikici ya tashi to don shi ne mu muke waye mu mutane kai da in ma suhuri ne ka bada in ma na eh, shekara guda ne to a ta gidan hakimi a yi takarda don ita takarda ba ta karya eh, da inda lokacin da na sufuri ya kai kuma sai ka ta ka ce to sufuri ya kare ga takarda shi shikenan kowa ya saki hannun wani amma da ba haka na an kai ba rikici bai karewa yau da gobe yau da gobe in amin ya ja lokaci kaga ana iya cewa in wancan guda ya rasu sai a ce ai sayanta ne wa a shaidu babu takarda eh to dan shi ne ka gani mu muke kama muna <clears throat> muna waye mu mutane kai kama eh, hakimai da kuma sauran limamai na cikin gari kama yan kwamitin abin ga hilaye wannan buhari gama kenan ɗaya daga cikin musamman waɗanda ke kula da eh, waye kai a cikin wato ƙauyuka domin ganin cewa an eh, waye al'umma kai akan yaƙi da rikicuttuka na gonakai wanda ake samu lokaci zuwa lokaci a cikin karkara nan za mu kewaya a bangaren jagoran da ke kula da eh, sha'anin sasanta rikitutuka na harkar wato hilaye eh, ko wato gonakai cewa da ibrajadi ibrajadi kadashi yadda mutane suka yi bayani game da abubuwan da ke kawo rikitutuka na gonakai ana gan bangare eh, muke kawo wannan ya don ka alhamdulahi na godiya matuka da kai mu wannan tambaya kuma wannan tambaya ta zo tamkar gudunmowa gare mu zuwa ga mu. paske eh, dama ce wadda kullum muna fatan mu same ta don mu tura kira ga uwayenmu wanda ke da karkara eh, kamar yadda sauran abokan aiki suka nuna ma hakikan a karkara kowane gari mun girka kwamiti ƙasa ga wanga kwamiti shi ne aka ce kufob eh, kufob kenan suke kulawa da duka lahirin karkara hilayen noma ne hilaye ne na gwamna tunda akwai hilaye musamman na gwamna ba na kowa ne ba na gwamna ne kenan kwamitin nan suke kula da su su ne mashaya su ne wani burtali shi ne eh, wata makyaya don ka kwamitin nan suke da yaunin kula da su tare da rakiyar da muka yi musu eh, kuna zancen matsaloli na wanda ake gani a wajen ƙasa ƙasa hilayen noma musamman eh, matsala sun taso fanni bi muna kullum cikin mutanen karkara eh, muna ganin matsala ta fanni bi akwai matsala wadda muke gani yin lokaci matsalawar ta shahi masu gonaki da hilaye na gwamnati musamman eh, kuma wanda ake wai da wani burtali ko wani makyaya eh, dangance da karancin gonakin da akwai da cinkoson da al'umma ta yi sai ana ta gurgusowa to kuma nan nan ne ana samun matsaloli e matsaloli na biyu <coughs> matsaloli wanda suka shahi safari na gonaki muka ce safari kenan abu ne wanda ya kala da yawa akwai kyauta in ɗauki gona ta in ce na ba kyauta in ko in ce na arama ko in ce na jingina ma ko in ce na sisan ma ko na baka suhuri nan na lahirin matsaloli a samu su tunda sai ana yin su cikin baka hanya sai ga a cikin gida kana tare nan ka ne sai ka ga ka jingina saman wani gona wani bai jiya ba sai abin yayi nisa sai a gane kuma ka yi jingina ko ka ba da gonarka kamar yadda cikin baka hanya wadda babu shaida duk abin da babu shaida a rubuce sai ga abin an kai ana rance-rance ana mutuwa hallo in ƙara kira ni ga mu. kenan dai akwai lahin eh, al'umma merci don akwai lahi na al'umma tunda mu muna kira kullum gare su eh, su yi aiki da dokokin da abin da wannan kundi wanda aka ce kudural ya yi tanadi duka wani abu da hokana bisa karkara yana cikin abin da aka ce akwai kundi na karkara e kundin nan duk mun ka samu dama mu zan wallafa musu hakimai ne muna tattaro su nan mu ina mu yi taro su mu ce musu to abu ka zaga yadda aka yi shi saboda rigake ga wasu matsaloli musamman duka abubuwan da na faɗa ma safari na gonaki aro ne suwari ne jingina ne ko ce an yi tanadin takarda tata kuma an yi tanadin yadda aka cika ta kuma an yi tanadin wace ƙa'idodi ne ya kamata a bi a cika eh ɗazu ana zancen a sai da gona ka sai da wani gona yau a kwanuka kuma ka ka sai da wani idan al'umma suna hauke yadda muka ce musu ba mu tamma cikin tsarna a samu wannan matsala paske duk muka haɗa su kullum idan misali yau gona ce za a saidawa kai ke ke da gona ina son sai ta akwai kwamitin nan gaban eh, mai gari an gaban shi sai ina je da takarda a rubuce eh? ni wane wane ina son aimin takarda ta gona na da to ba kai tsaye aka cika takardar ba muke kira ga al'umma duk kariya ne kenan kwamitin nan za su zama ne su zama su karanta takardar nan wai takardar gadawa ne yau ta cancanta in ta yi sai su yi cewa da sun samu takardar wani ta zo mun karɓe ta bayan shi kenan an aji takarda guda bayan shi a cikin kwamitin nan za a cinci mutane biyu ko uku wani za su tashi su su gani hurin tare da mai gona da wanda ke son saida ta da dillalai da shaida a je a gano gona a auno yawan ta ma an zo sai ana pv na an zo an gano hurin ba takarda biyu su haɗu ba sai aje su yanzu an yi akwai abin da aka sanarwa e muke kira gare su akwai abin da aka publicity kuna gani a department ku fuda wata guda ake doka ana publicity wani dan wani ya sa gura ta ta huri kaza sai suwa ko jingina in da nan zuwa rana kaza in akwai wanda a daja shi zo da mutum guda zo ya ce sha rija duk komai tsaya shi kai mutane na yin haka fata ne muke kullum muna bisa gare su kenan dai ba su yi ba su yi kullum muna bisa su muka ce muka nuna musu cewa dan ka kamin takarda guda hakan ga kirinta bari ma sai ta samu matsala wata sahiya idan ranar nan ta yi babu wanda ya zaka ya kawo kenan an tabbatar da gaske ce kenan sai a yi takarda a pv na fin de publicity da gare shi sai a cika ma takardar ka ta gona kenan takardar nan babu inda za ta haɗuwa kenan babu zancen gobe abin ya tashi tun da kun yi batun cewa eh, mutane ba su kusanto ku lahin wane ne kenan e to laihi na kowane bangare akwai laihi tunda eh, musamman munan kufu muke da yaunin ya zan kodayaushe muna bisa al'umman nan muna waye musa kai bisa ga hanyoyin da ya kamata su bi saboda karewa ko walwale wasu matsaloli na gonaki mai kashi wani lokaci eh, bai ce mashi resource abun hannu ne babu sai can ba arsa ba mu samu mai hannu da shuni wanda ga zuwa tallaba mana ya ce mana ku eh, bangare yadda matsala take ta biyu can duk da kiran da muke ga al'umma sai ga yau ka sai da gona ah, ni da badar ga mana nan gani shi mun yi cinikin gona gona ta hice na sai kawai jawo shi ne kai mu gidan mai gari mu zo kai tsaye babu wani bayani gurin nan da wai badar sai da min gurin shi ce ko ta karin shi ce sai kawai a cika mai takarda shi ne muka cewa da Allah hakimai su bar wannan su zan biya ka'idodi madalla mun shi ta bakin takarda na wato kofo kwam kenan mai kula da sha'anin sasanta rikituttuka wato hilaye ko gonakai da kenan kome yan tsannawa mun komo a bangaren musamman mutanen gari cewa da zabairu noma zabairu kada shi irin koken da bayanin da shi magatakarda ya yi na kofokom game da irin rashin kusantar eh, su hukumomi na bariki cewa da kofokom domin jin yadda ya kamata ku bi tsari don yaƙi da hitintinu ni za ka ca game da wani a to gaskiya na kan suna da gaskiya tunda kuma mu ba a ganin lehin mu sai dai lihin hakin mai tunda su suwa za kwanan kullun mu kuma da mun zo mu an ka samu aka saida aka tattara aka ta gidan mai gari <laughs> mai gari ya babbar ne ya amshi kuɗi ne shi sa aljihu to ko shi shi baji da yana makarkata amshi kuɗi ne da shi na kamata ce to suwa da ku mu cikin biro ya yi mutai can kin nan ya yi mutai mu ga mutanen kofan ɗin gaba ɗaya yar shi na kamata wani lahi za mu yi kenan shi mai gari shi da aka ba tun da su suna zawa na nan ana kiran su a zakwa taro su da aka ba su gane wani abu mu mun gane mun gane da haka ne yanzu tun da haka na ta faru ba dole na ba to ba sai mu komo ba mu komo mu nan ga cikin biro dole na mu zakarin nan ga eh a ana hita tun da son muka yi kasan komiya da gyara yan kamar yanzu man ka zo aka ce mata gidan mai gari mun ka ce to a ta gidan mai gari amma a komo a to a baibai har yau zaka biro yahi Ka gani kowa na sha da yancin shi shi ɗibi na shi haƙƙi kuma kowa ya da gyara shi gyara ma wani ar gyara na Ke da mu an hagale lehin mu ba gani na ɗaya aka yi ba. lokaci ku hison ga ku ga dillali a saida dillali ya amshi kuɗi ya mika muku ku kama hanyar ku. ba haka nan na ba ar wannan dillancin ko an yi sai kowa ya ga kowa tunda sai an gaggame da mutanen da adda wakilan gona yan uwan mai gona da mai gona a zaka kawai a kidan ya kuɗi a basu abinsu in muka zo gidan mai gari aka faɗi gona ga wani a kusan wani wani a kusan wani wani a kusan wani duk ana sa wannan ga takarda kawai shi hakimi shi cika takarda ya yi kashi ɗin shi kawai shi ba kasa wanda ya sai gona ta shi ta bakin haka na mu mun ka sani muna yi mm, alhamdulillah kuma dai ba mu a dai komi ya wani lokaci kuke jan rikici a'a ne ya rarraba a'a babu rikici ciki mu ba mu taba ganin rikicin nan ba wallahi har yanzu har yau har yau mu dai in dai magana dai kuna jan rikici a'a ba mu jan rikicin nan ni ba san inda rikici ga bulluwa ba amma matsawar babu dan uwan mai gona ba a baka kuɗi ba yiwa na amika maka kuɗi kai ka ce ka kai harkar gaban ka kenan in ka bido dan uwanka aka ya kuɗi aka bada ko wata ƙura ta taso dai tsakanin kuna tunda kai kacce kuma kai dan uwa kai kacce a saida kenan daga ina kuma za a samu wata matsala mu je ta bakin eh, eh, buhari gama su da ke kula da sha'anin waye kai a cikin garuruwa ka da shi yadda ah, mutanen gari suka ce na cewa su ba su gane ba eh, shin sako bai isa na wai ko ne eh to kamar ya ce su ba su gane nan ba ne abban raida don saboda yau babu garin da ba a yi komite ba na hilaye sai dai daɗa can abin da ba a rasa ba amma kowa ya san gidan mai gari duka cikin kwamin ɗin tamu babu inda ba a aza kwamitin hilaye ba sai dai kamar dangance ga matsaloli na sai gonaki lalle abu guda ne ni gani har yanzu muna da sauran aiki don mutane ba san ko nauyi ne suke ji ba ɗazu maga takardar kofokom shi da kwamitin hilaye ya faɗi kamar wajen publicity ɗin nan sanarwar nan yadda nauyin abin ga a cewa ne yana sai da gona ne ko ya zai sai da gona ne suke ji ba su abu kuma nan ne tushen rikicin dan da inda ya zamanto mutane ba su da bayani bisa da inda an kai publicity din nan in an ka ɗauki misali wane na ji labarin zai sai da gona kenan kai in ma ya sai damu wani kenan mutane suna da labari kenan wani bai zakuwa kuma ya ce ya sai gonan nan ko e to nan ne ake samun matsala nan ne duka mahi yawanci matsalar suke tashi nauyin state ɗin suke yi dai bayanin da suke na cewa ba su da labarin hukuma ta bariki wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba gaskiya bane don saboda kowane gari babu inda ba aza kwamitin hilaye ba kowane gari sai dai in kai mutum baka zuwa wajen hakimai kana tambaya amma ko ina an aje kwamiti eh, to kiya ne sun kai ko kuma rishin sani eh, ka san yau komai hake yi in baka ba da karhi gare shi ba kun ce ko ne gari kun eh. ko ne gari akwai kwamitin hilaye nan gare mu insha Allah ko ne gari mu aje kwamitin hilaye kuma ana biye su sosai da kaha eh masha Allah naga magatakardar kungiyar ah, da ke kula da sha'anin yaƙi da rikituttuka yana ci son ya ce wani abu cewa da ibrishadi ibrishadi na kana buƙatar ƙara wani abu game da wannan mutum da ne kake son ƙara hakika ina da ɗan ƙari ɗan mu eh, nan kufukon muke mu ba mu da karkara karkara ta garuruwa ce kuma mu kufukon ba mu cika takarda ta gona ta sai suwa suwari jingina duka lahirin transaction da aka yi a'a can karkara ne mun girka kwamiti kowane gari kwamitin da ke da yaunin yin wannan abun mu alakar da tsakaninmu da wannan kwamitin idan aka yi lahirin takardun da an kai sai a zaka a kamuna mu kan kanmu sa'i sa'i muna zan zagaya don cv kamar wasu matsaloli wurin ciko sai muna gwada masu muna ce a abu ka zaga da akan shi don ka kama eh, ana tsarnama ka sai da gonarka ba mu ma takarda sarna gari ne akwai hukuma akwai hakimi kenan akwai kufab don duk wanda ya zo duk wanda ka zo ba mu yi maka takarda hakimin nan adda wani shi ma takarda ta kufu mu takan mu da hakiman su kama na yanzu kaga gaban na kaga tulin takardu musamman hakimin gidan kadi ya kame su kenan su kawo sai mu aji akwai wanda muka aika muku fudab kenan mu ka lezo muke tsakanin gari da kufudab mu mu aje mu aka mu kufudab saboda idan wata ran taɓace ke ba ta yi wani a ce hanyar ga uku duka takarda ta bace. in an rasa ta hurin mai gari nan gari na ana samun ta an ka kuskure an ka rasa ta garan kwanni wajen kufudab ana samun ta don ka shi ne alaƙar da tsakaninmu da mutane na karkara musamman kufab tun suke da ƙasa idan da na gane kenan ko da wajen masu garuruwa aka yi takardu kenan babu wani lahi eh masu garuruwa su ne a takardu mu kofo kofo ba mu takardu muna yin titir amma ba mu da yaunin cika takardu na suwari jingina aro yadda ka san takardun da ya da gonaki kenan dan ka sai da gona kana cikin tsarna baka zauwa nan ga kofo ko ka zaka nan kofo wanda nake ce mana kai a ah, tunkari mai gari akwai kwamiti can man girka shi ke kula da wannan abin to bari mu koma bangaren badaru musa cewa da dillali na wato gonakai ko hilaye eh, badaru ka shi yanda magatakarda na kofo kwam ibrahim ya ce game da matsalar da eh, neman gaugawa a cika takardu eh, ga shi dai kuke dillanci kuma kuna da hannu akan zuwa cikon takarda domin a sallame ku to shin za ka ci game da wannan <laughs> to ni da abin da zan ciya gaskiya hakanan na wadai faɗiwar sun ka magana ta hito amma wajen mai sai saguna shi ba hakanan ta hito gare shi ba dan ni yanzu ka gare yau da lahadi maki to akwai wanda ya taɓa kiran mu a sai saguna ta garan nan kuma gobe za a kan amarya kenan kaga shi babu zancen a kuma a ce wanda ya ce sai sa ta yau kuma gobe za a kan ɗaya shi ina zancen ma ha'a kuma a ce ha'a wani ta ɗauko mataki ko a wani wani wani tarzufar abin ga ga bai shi ya sa kaga ana samun matsalolin nan wani bai ta shi sai sabi ne sai ya matsu sai ya matsu na tunda ka ga wanga da ce sai su gona ta gobe za ka amarya ya buga ya buga na ya ga babu yadda za a yi na shi ya sa kuka yi sauri kuka yi kuka yi mishi takarda ba a ma samu mai sangunan ba tun da ni kan kaina da na zo muka diba muka bida mai sai ba samu ba kenan ina haka ga ke sa kenan shi ga ran nan misalin da zan yi ma inda an samu mai sayanta da ran nan sai ya kwanda kuɗi gano shi da kuma da takarda zai kwana wannan tabban na a da takarda zai kwana da an ce maka na nan an sai da gonan da mun zo an diba ya tun da tun da mutu ma na iske wanda wanda da gonan to iya zaman to kamin ku ya ƙara sai da ya taɓa sai da bai bai munan gari mu na haɗa maka ba a samu matsaloli irin nan mutum idan an yi haka ba to ba bai ma yiwa saboda inda aka yin takardar tan da ya ma an kai takarda sensora takarda guda kenan bai yiwuwa ka komo kuma ka sai da gona ka koma ka ce kuma a sai da maka ita wa za ka bi da mai samu mu kan kuma ma da hara aika san ba a mu gona mu sai shi ta kuma wani shi bido mu shi ce sai dai in shi wannan wanda sai ta ya ce a gonar tan da na saye ga gawa wani ku kun ga dilancin ta yanzu na sa ta kasuwa to in rikici ya bullo mutanen gidansu suka ce ba su yarda ba kuma gashi kun mika takarda kun mika mishi kuɗi abin da sa ya rikici bai bullowa saboda na haɗa maka bai yiwa na muhara sai su gona bai kawo wani nashi ba sai na iya da mutum biyu akwai ma zakkwa akwai bala nan ma wani mutum bakwai to da su to wanda to da mutum bakwai kana ta mahawa wani abu ya taso a bai yiwa su shi ɗaya bai yi mu mu taba gani ba duk war an kai wanda mutum ya taho wurin sai da gonar shi ya ce ya gwada ta to lokacin da za a ciniki sai ya tura yan uwan shi kawo yan uwan sai ma a zo gida hakimi da su su yalle eh, gona muna min ga tiga take an yi ciniki kaza a rubuta takarda a ba shi ba kuɗin shi eh, babu zancen daga baya a ce a ta taso gaba da gona gaskiya zabairu domau kuke gaugawa cewa a baku takarda kai tsaye eh, ku da ke da wurare ku masu kai idan kun sai da kuna cikin bukatar kuɗi kuna bukatar yau kuka sai da yau za a baku za a yi muku takarda a baku kuɗi da ka sami kasuwa da ka sai da ba dibin na ɗaya kai ba a bada kuɗi a yi takarda wanda haka na da an yi ciniki ba wani tsaitsaya ɗaya biyu da an dai damka kuɗi ga kuɗi sun shiga hannu sai a gidan mai gari da an zo gidan mai gari aka ce to wani na adda gona gashi kuma an sai da an sai ga kuɗi sai ya tambaya ma an biya da ka ce mai an biya shi kenan sai a shiga maganar rubuta takarda da an ba mai gona wanda ya sai gona ta takarda ta shatta ta ba shi kenan magana ta ƙare kenan <laughs> ba babu ruwanku da shaida kenan a'a shaida yan uwa tai shaida shi mai gona yan uwa shi suna ke shaida shi ba ku zuwa da shaida wani lokaci kamar a'a ba shi ma yi haka nan da ka ta da gona in dai gona ta ka sai da, to wallah sai ka ta da masu Sai ya dole zai tuwar yan uwan shi su zan da shi kaba yanzu mutum ya ji yunwa ya ce ga abu a saye shi na zo na ba da abina a saye an saye shi da gauga ina son kuɗi na son bukata an saye shi miya na kamata a yi a bani kuɗi na kawai in rike mu ta in yi muku takarda in ba ku abin ku shi ke nan sanin da ni ni ko in ta in ta bukata dama hakan gana amma in na tahi dama zan taya in saida muku abu ni ma sai na kawo dole dan gidan mu shi mai shaida amma ban zuwa in bido na gwani ganga can haka sai dai in bido dan gidan mu wanda aka tabbatar su lalle dan gidan mu na so idan wani dan gidan ku ya zaka ko ko wasu yan gidan ku suka zo suka ce ba su amince ba da saidar da kai ba bai yayi dan ban bi da yaro da ni sai dai yaro karami sai dai in bi da lattijo wanda ya san ciwon kanshi shi da ya san lura ta cikin zuciyata mu ta haiwa ne wata ta ku ko ma ban zo ba ni ni ko ban zo ba shi wanda nisa sa gaba in ya zo gidan mai gari har takarda za a yi a ba wancan mai wanda ya sayi ba shi kenan ba ta kare amma da fara mai gari shi bai yarda da wasu mutane ka ganin kamar na kwarai bai da kama a shi na da kama <laughs> na kwarai da kama dan da kaga wani mutum ka san ba na kwarai na kai to ka da shi da shi magatakarda ya yi bayanin cewa sai an yi shela ta wajen kamar Eh, kwanaki talatin to idan kai ne eh, ka saya hilin mhm. kai tsaye babu ruwanka da wannan shelar ne ko ko a'a <laughs> ba na iya tsaha wannan shela shela ta abin ga yanzu ina da bukata in ka bukaci sai suwa sai ka sai da ka gane yanzu kama ina da bukata yau bukata tana a gare ni ba ta huce kwana hudu in ta hurce babu bukata baka yi zaman yan muwa wata guda ya yawa kuma ka san ƙauye ƙauye ƙauye ta haggobi yanzu ba ƙauye yana jin nauyin a zo wurin suna ko wurin ɗamin armi a ce a yi shela a ce wane zai sai da gona ni zan sai da gona ta duk mai saye ko kuma duk wanda adda ja shi magana bai iya to idan ka saye ba a in na saye kuma shi kenan kamar in na saye kamar in na saye shaidare in na zaka baya gidan mai gari na ba da muka zan zuwa tun da ma gidan mai gari na shi na asheda gani kenan wannan zai eh, kare wani rikici kama a bani a bani ramce ko a an ka bar ramce in nazo nan mutu kuma an ka ce ramce na aka bani an kaga kuma wani wata tatsuniya ta tashi tun da wanda bai yashi abi ne ba an cashe kashi na da ma gona da sai suwa na ramta mai kuɗi bai bani ba ya mutu to kenan gona tauta kaga na bar rikici amma in na shaida yanzu dai lokaci na eh. hararamu ina ganin Eh, za mu kewaya a bangaren musamman buhari gama cewa da ɗaya daga cikin masu wayi ma al'umma kai game da sha'anin cututtuka na hilaye ko gonakai eh, buhari gama wani ɗan bayani za ka yi na jan hankali to ni dai jan hankalin da nake yi na ji dai zabiru dai kamar zancen nan ne da ne muku wajen pibilistikin nan kaji shi da kan shi ya ce shi gaskiya kamar ya zama tona asiri shi kuma ba tona asiri ba ne Eh, kariya ce kariya ce ta rikici ba to na asiri ba ne nan babban matsala da muke samu nan karkara ce nan mutane sai su ce nauyi suke ji ko kumya suke ji a ce wani yana kuma dole ne sai mutane sun sani da ba a sani ba kai ka sai damuwan ga kana iya kira wani kuma ka sai damuwan ce nan ka gani rikici ya tashi nan amma in ka gai an kai publicity din nan kowa ya san da wane dan wane shi ya sai gonan wane dan wane kenan gobe ba ka baibaiwa kai mai gona kuma ka ce ka sai da wani da ka bai bai a ce mm, mun ji gonan nan an sai da ta mun ji labari ba wani ka sai da ma ba to ka gani dole wannan rikici ya mutu daga nan eh, kaji <laughs> eh. bari mu zo wajen bangaren badar musa ni eh, za ka ce game da wani mataki ne kake gani ya kamata a ce an bi domin walwala rikituttuka na wato hilaye ko kai Eh, to mu dai matakin mu da yau da kace na haɗin nan harko shi dai mutum in ya taho da yan uwan shi ya zaka matsala ta kasa sai su gona ba wani da sai su gona bisa ga sauran shi dai akwai hakan nan akwai masu yi saboda ba kansa ba san ciwon kansu ba amma wani bai hawa sai su gona in ba matsala ba da zalan ka wani ya ci ga gona shi zai sai da to wallahi kai dan uwa kai da kanka zaka ce eh lalle gonar na ya kamata a sai da domin kare rikici su wa'annan yan uwan shi ai su suna a babban rikici saboda suna za su tabbatar sa cewa lallewa ne gona ta ta zai sai suwa bayan an kare a zaka gidan hakimi ai takarda a bashi bayan an kare an yi ciniki mai saye ya saye kaga su ko daya an gare shi wa'annan ma ba su da hausa ai in sun girma ko ta an kai gonar ga ta su ta shi sai sama wani ita wani rikici bai da izinin tasowa don kowa sha da shaidu gona sai su a yi kun ga matsalar da ta sa ya saida ta kenan ya zama to akwai shaidu eh, don ni na taɓa jin wanda ya sa gona ya yi armi ya aihe ɗa ɗan nan na shi ta ta ta harko wurin biɗa ya aiko kuɗin da kuma hayo kuma sai gona tan wadda an ka sai so an karɓi washi kenan kaga shi abu komina na kama na ta kai yan eh, abu gare ka kama dole na sai an yi shi jan hankali na abi gaskiya shi na mutum dai ga su ka wannan kawo magarar da shi urjadi ya yi akwai wuya mutane su bi ta saboda duk wanda zai sai su gona ta shi ho bai yadda radda ya gode ta na da mai kuɗi kenan babu yadda za a yi na a ce sai an ta an yi wani abin ga daga ba ta cike cikin ga dusa an yarda an yi wannan an ci haka nan za a yi shi mai sai su gona ta ma ka san bai yarda ma shi biyar ta hanya bisa ga wani kuma a ce a ce sai an yanzu zane suna a ce wani zai sai gona ta yi mu yanzu nan irin jahilcin da gare mu wani ma da an ce zai sai gona ta yi ko an san matsalar da gare shi ma sai a ce lalata ce na kaza kaza shi yanzu bai san da zai yi ba shi na kallo abin har ya ka gare shi ta sai sa gona shi na don ganin cewa mutane sun gane eh to kamar gane ya daga su gane muhimmancin haka eh to su gane muhimmancin haka nan saboda har yanzu zaman da ake wani rikici bai taɓa tasowa ba har yanzu don inda ka wani rikici ya taba tasowa na dangance da haka nan da yanzu tabbat da yanzu an yi haka nan dan lokacin da can da shekarun baya da zan lokacin da takardun ko da nan ba sai to ba an taba sai sa gona har ma gidan sarki an taba zuwa saboda shi dan uwa dan uwa na in ya bai yarda ba sai ya maida mu wancan wanda sai wanda sai kudin shi saboda babu shaidu amma da ina an kai lokacin da na ba a shigo takardun kofo ba kina akwai mai zuwa shi sai da gari shi sai mai gona shi sai da mishi in dan uwa jiya sai ya shi ga kudin ka ni da ba hada mini ba ciniki bai yi ba dole kuma dan uwa shi amshi wanda sai shi amshi kudin shi saboda yanzu akwai takardun kofo babu yadda za a yi na sai su gona wani bai jiya ba dan sai kun zo gidan hakimi babu yadda za a yi na amma a ce sai an koma an yi wannan gaskiya akwai waya fi sabilillah gaskiya zanen dai gare mu eh, nan ka akwai matsala gaskiya tsakani da Allah gara maga takarda na kofokom cewa da Ibrojadi. Ibrojadi gashi da yanzu haka ka da shi musamman mu zo karshen wannan muhawara wani dan bayani za ka yi wanda zai sa mutane eh, su fahimta game da zaman lahiya yaƙi da rikituttuka akan wato hilaye ko kogoni kai don ka na ji duka zancen su duka bayanan su tun da dukansu sun yi isance ba sai suwa a lokacin cikin safari na gonaki ba sai suwa ba ɗaya ce yau akwai aro an ba da aro wata sahiya sai ya zangar dama an ba da jingina ba a takaice adadin jinginar ba ko suhuri wata sahiya ya zan matsala yake yau matsalolin da muka muku zance zan eh, matsaloli wanda su a cikin kundi na kwadural wanda duk ya da komi kenan idan nan ba a samu wannan matsala ba kusan da wani wuri an same su kuma da nan da can duk hanyoyi guda ne na maganin su a baryan safari na gona cikin duhu na ce cikin duhu sadir a barin shi tsakanina da kai da mai gari da mai rubutawa sanar wannan kuna dibin ko wani tona asiri ne a'a idan an ka tsaya an kai tunani ƙara sanar wannan a yi ta a kammala takardu da ya zan an sai suwa 'yan shekaru kalilan wanda an sai sama a zo a ce mai suhuri an ka bashi ko shingina ko ko ya zan an sai suwa gona ba wanda halitta ya saida ta ba saida ta ko misali ni ina da ƙanne muna da gonar gado in ta ni saida ta ba su labari ba a yi bana ba don shi ne muka ce sanar wannan ku ɗauke ta da mahimmanci tun da yau eh, abin da ya kamata mutane su gane sai da gona ba lalaci ne ba ba karanci ne ba tun da ni yanzu in buƙaci wani abu wanda ya yi min gona sai in sai da gona kuɗin nan in ya da na ƙari sai in ƙara in shi in yi wani abu wanda ya yi gonan da mahimmanci kenan mutane sai birman mun yi aiki sai mun waye kanun al'umma cewa da in jingina su gonata ko in tsohuwar su gonata ba karanci ne ba e kenan sanar wannan wajibi ne da sanar wannan tana ɗaya da hanyoyi masu kare mu daga matsaloli don ka a takaice ga bayanin da nake ya baku Allah masu mu duka duka ya kacin lokacin da muka diba kenan domin gudanar da wannan muhawara ta ranar ta yau muhawarar da ta samu wato jan kokari ko ko halartar eh, magatakarda wanda ke kula da shahanin wato rikici na hilaye eh, ko ko gonakai cewa da wato kofukom eh, ibro jadi akwai kuma buhari gama wato ɗaya daga cikin mutanen da ke kula da waye ma al'umma kai a ƙarƙashin wannan kungiyar ta kofokom a cikin garuruwa ko karkara akwai kuma badar musa a shiko dillali ne na wato hilaye koko kai a cikin wannan komin in tsarnawa akwai kuma zabairu nomau ɗaya daga cikin mutanen gari na garin tsarnawa wanda shi ma muka gayyato shi domin hitso ma bakin shi akan wannan matsalar duka duka masu mu daga nan za mu ce muku ma asalam sai wani karo idan mai duka ya kai mu.